Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare tare da fatar masu azumi sun sha ruwa lafiya. Wanda mu kuma agogonmu ke cewa karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar Colombia. kimanin sa'o'i hudu da rabi suka rage mu kuma mu sha ruwa a wannan rana ta alhamis goma sha biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya yusuf aliyu harande ke jagorantar shirin tare da maryam dauda da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku a cikin shirin muna ɗauke da rahoto akan haɗin kai da mabiya addinin Islama da na Kirista suka yi kira da ayi. Kana za a ji kudurorin sabon sarkin Kagara a jihar Niger. Kamar kowace rana irin ta yau muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Daga bisani sai mu karkara shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An daina fada a Aljanina babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan. Bayan kwanakin da aka kwashe ana gwabza kazaman fadan kabilanci, amma mutanen da suka guje wa gidajensu na bukatar agajin gaggawa na abinci, ruwa, muhalli, kayan tsafta a cewar hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. ba a samu rahoton harbe-harbe ba cikin kwanaki hudu da suka gabata a cewar wata sanarwa da hukumar agajin jinƙai ta majalisar ɗinkin duniya ta Fadda a jiya laraba da dare amma faɗan ya sa dabban mutane yin gudun hijira galibin su sun bazu zuwa cibiyoyi da yawa a faɗin aljanina har yanzu ba a san yawan mutanen da faɗan da ya faru tsakanin larabawan yankin da 'yan kabilar masalit ya shafa ba yayin da a hukumace ba a ba da kiyasi ba Mutane fiye da dubu ɗaya da ɗari takwas ne suka gudu zuwa makwabciyar ƙasar Chadi tun lokacin da rikicin na baya-baya barke a ranar uku ga watan Afrilu. Abin da ya sa jimlar mutanen yanzu ta kai dubu biyar ciki har da waɗanda suka tsere a watan Janairu a cewar sanarwar Majalisar Ɗinkin Duniyar. An maido da wutar lantarki a wasu sassan garan amma har yanzu babu ruwan famfo. Yanzu kuma farashin drum ɗin ruwa ya ƙaru daga da tara zuwa dala biyar da 5.24 abinda bai taɓa faruwa ba a baya. Wani kwamiti mai zaman kansa na ƙwararru a fannin lafiya a Amurka na jinkirta yanke shawarar ƙarshe a kan rigakafin COVID-19 na kamfanin Johnson Johnson yayin da suke samun ƙarin bayanai game da rigakafin da kuma yiwuwar alaƙarsa da mummunan daskarewar jini da ba a saba gani ba. kwamitin ba da shawara a kan shirin rigakafin cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta amurka ta cdc ya yi wata ganawar gaggawa a jiya laraba kwana ɗaya bayan da cibiyar ta cdc da kuma hukumar da ke sa ido akan abinci da magunguna ta ƙasar suka fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa ta dakatar da yin amfani da maganin rigakafin wanda ake yin su sau ɗaya bayan da wasu mata su shida 'yan shekaru tsakanin 18 zuwa 48 suka samu daskarewar jini da ake kira CVST a takaice cikin kwanaki 13 bayan yin rigakafin ɗaya daga cikin matan ta mutu yayin da kuma wata ke asibiti a cikin mawuyacin hali mutanen shida na daga cikin mutane sama da miliyan bakwai da aka yi wa rigakafin na johnson johnson a amurka kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Amurka na shirin kakaba takunkumi a kan Rasha a matsayin mai da martani a kan yin katsalanda a zaɓe da kuma yin kutsen yanar gizo a ma'aikatan gwamnatin tarayyar ƙasar. Mutanen da ke da masaniya a kan batun sun ce ana sa ran matakan za su hada da sanya takunkumi a kan kuɗi da korar wasu jami'an Rasha daga Amurka. Hukumomin leƙen asirin Amurka sun ce gagarumin kutsen yanar gizon da aka gano a shekarar da ta gabata da ya hada da na kamfanin manhajar na'urar kwamfuta na solarwinds da ke jihar texas na daga cikin wuraren da ta yiwu rasha ta yi kokarin tattara bayanan sirri wannan farmakin ya ba masu kutsen yanar gizo damar shiga dubban kamfanoni da ma'aikatan gwamnatin tarayya ciki har da baitul malil amurka da ma'aikatar shari'a kasar da ma'aikatar makamashi da kuma ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka A yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai wata ziyara Afghanistan da ba a sanar ba don yi wa shugabannin Afghanistan da kuma jama'a bayani akan shawarar shugaba Joe Biden ta janye dakaran Amurka daga kasar da kuma kawo ƙarshen da ɗanɗan yakin da Amurka ta taɓa yi a kasar. Blinken ya gana da shugaba Ashraf Gani da jagoran mulkin kasar Abdullah Abdullah da kuma wasu 'yan kasar kwana ɗaya bayan da Biden ya sanar da cewa sauran sojojin amurka 2,500 da ke afghanistan za su koma gida ranar 11 ga watan satumba wato ranar da za a cika shekaru 20 da kai harin ta'addanci a amurka abin da ya sa amurka shiga faɗan na afghanistan Ziyarar tasa kuma na zuwa ne bayan da rundunar neto ita ma ta fi sahu nan take. Tana mai cewa dakaranta kusan dubu bakwai waɗanda ba na Amurka ba za su ba ƙasar nan da watanni masu zuwa abinda zai kawo ƙarshen kasancewar sojojin waje a Afghanistan. Blinken ya nemi ya tabbatar wa shugabannin Afghanistan cewa janye sojojin Amurka ba yana nufin kawo ƙarshen dangantaka tsakanin Amurka da Afghanistan ba ne. To a gaida Mero da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Abu na farko da addinin Islama da na Kirista ke koyarwa ga mabiyansu shine haƙuri da mutunta juna, ko da kuwa an samu bambanci a fahimta. Ɗaukar wannan koyarwar shine ginshikin zaman lafiya a zamantakewa. Bisa ga al'ada, a duk shekara mabiya addinin Kirista kan ziyarci masallatai don yin buɗe baki da 'yan uwansu musulmai, da zimmar ƙara wayar da kan juna a kan zaman lafiya a tsakani. Ko a bana, ƙungiyar mabiya addinin Kirista sun kai wata ziyarar shan ruwa a birnin tarayya Abuja. kuma sun jaddada muhimmancin irin wannan tafiyar. Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. 90% of Muslims have no problem with 90% of Christians. In fact, maybe even more. Kusan kashi 90 cikin ɗari na musulmi da mabiya addinin Kirista ba su da matsala da juna a Najeriya. Don haka 'yan kalilan ne suka zama wake ɗaya da kan ɓata miya. Shugaban majami'ar Katolika na Abuja Cardinal Oneye kan ke magana a taron buɗe baki da cibiyar zantawar addinai ta shirya a masallacin anguwar 'yan majalisa a Abuja. The challenges we've been having, especially in the northeast, with the, those who call themselves. Mai bisharar da ya buga misali da rikice-rikicen da ke faruwa musamman ma arewa maso gabashin Najeriya ya ce sun kawo saɓani matuƙa tsakanin Krista da Musulmi da ya ce mafiya rinjaye da ke hulɗa da juna su miƙe wajen yayata muhimmancin fahimtar juna. mabiya na zuwa majami'a ranar lahadi musulmi na taruwa bai ɗaya ranar juma'a don gudanar da ibada da har kullum ya dace hakan ya zama gwadabin ibada cikin lumana a kowane bangare. It's not only churches that are being destroyed, mosques are also being destroyed. Pastors are being killed and imams are being killed. with... Ai ba majami'u ne kawai akan kai wa hari ba har da masallatai. Kuma fitinar kan rutsa da malaman majami'a da limaman Islama. me yasa suka gayyaci matasa daga bangaren mabiya da musulmi suka hada su cin abinci a kwarya daya ita ce tambayar da wa limamin masallacin sheikh nuru khalid matasa su ne injin ɗin kowace mota ko ta alheri ko ta sharri tunda su ake amfani da su ake kashe mana al'umma ake amfani da su ake kona mana ƙasa to mu yi amfani da su wajen matso da su kusa da juna su fahimci addinin kowa kuma muna kira ga hukuma ta sama wa'azi akala kar ya zama kowa yana faɗa abin da ya ga dama malamai na kira ga wanzar da darussan watan dr kabir adam babban masallacin abuja idan har mutum ya shiga makarantar azumin ramadana sabo da ya saba yi kafin ya shiga makarantar to in ya fita ya kamata a ce bai ci gaba da yi ba saboda me ya yi amfani da wannan dama ya koyar da jikinsa bin dokar Allah maɗaukakin sarki ba wai zuciya kawai ba a'a har da bakinsa da hancinsa da harcensa da duk kowace gaba ta jikinsa ya koya mata tsoron Allah ta hanyar biyayya ga Allah da kuma gujewa sabo komi kankantarsa. Nasara za ta samu ne ta hanyar haɗin kai a furucin ɗaya daga manyan shugabannin islama a najeriya sheikh abdullahi balalau wajibi ne musulmi ya so musulmi dan uwansa har ma wanda ba musulmi ba addinin musulunci ya nuna ya zaka zauna lafiya da shi allah ka raba mu da munafurci ka sa al'umma musulmi su haɗa kansu musamman ma wannan wata ya kamata musulmi su yafe wa junansu su zamanto masu tausaya wa juna addinin musulunci da kirista su ne mafiya rinjayen mabiya a najeriya da fahimtar juna tsakanin sassan biyu ke da muhimmanci ainihin. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Sarakunan gargajiya na da daɗaɗɗiyar tarihi wajen wanzar da zaman lafiya a cikin jama'arsu, wanda masana tarihi kan ce ko a lokacin turawan mulkin mallaka sukan nemi jagorancin sarakuna ga duk wani abu da ya shafi al'ummarsu. Sabon sarkin kagara a jihar Niger. mai martaba alhaji ahmad garba a tahiru na biyu ya ce matsalar tsaro da ya addabi masarautar ya durkusar da tattalin arzikinta ya kuma jefa matasan yankin cikin wani hali na ha'ula'i wanda ya ce zai mai da hankali a kan hakan mustapha nasiru batsari ya aiko muna da ƙarin bayani Sabon sarkin Kagara a jihar Nijar Najeriya mai martaba Alhaji Ahmad Garba a Tahiru na biyu ya ce matsalar rashin tsaro da ya addabi masarautar ya durkusar da tattalin arzikin yankin tare da jefa dubban matasan masarautar cikin wani yanayi na rashin tabbas akan ingantuwar rayuwarsu. Sarkin wanda ya shiga fadarsa a ranar Laraban nan tun bayan naɗa shi a matsayin sabon sarkin a cikin makonni biyu da suka gabata ya ce zai haɗa hannu da duk wasu masu ruwa da tsaki domin farfaɗo da masarautar cikin ikon Allah. Al'amari shi na tsaro abu ne wanda aka fi amfani da shi a cikin sirri iyaka shawara da zan bayar duk waɗanda suka san cewa kamar yadda santurakin kagar ya faɗa idan har ka san kana cikin wani abu ko kana cikin su ko kana ba su wani labari ko kana yau wani abu da bai kamata ba to ka daidaita ka saboda ne. ba kamar da ba inda an ɗan yi bacci to fa yanzu mun farka daga bacci don haka ina kira ga talakawa da su taimaka mana da yadda za mu Allah kuma ya taimake mu domin mu kawo ƙarshen wannan iftilai da muke ciki. Bayanai da sun nuna cewa a yanzu haka akwai dubban manoma da suka tsere suka bar gonakinsu daga yankin masarautar Kagaran al'amarin da yake zama wata babbar barazana wajen samar da abinci ga ƙasa bisa la'akari da yadda yankin yake ba da gudunmuwa wajen noma abinci ga najeriya baki ɗaya shugaban karamar hukumar tarafi mai hedikwata a garin na kagara alhaji ismaila modibo ya ce samun sabon sarkin babbar nasara ce ga masarautar kagaran bisa la'akari da yadda sarkin yake da hanyoyin ceto yankin daga wannan matsala. Wannan ba karamin nasara ba ne da kuma ci gaba da masarautar kagara ta samu na samun sarki mai kwarjini da hanyoyi kala-kala a waje musamman in muka yi la'akari da iftila'i da muke fama da shi na rashin tsaro wanda ban da kwankwanto akan wannan sarki na tabbatar yana da hanyoyi da yawa da zai kawo sauyi a wannan ƙasa da zai taimaki wannan ƙasa akan wannan hali da ake ciki da sauransu sai dai in fata yadda zai shiga wannan gida lafiya Allah ya sa ya kare lafiya. ɗaruruwan 'yan masarautar kagaran ne dai suka tarbi sabon sarkin da bushe-bushen sarauta a lokacin da ya isa fadar tashi duk da wannan yanayi na rashin tsaro da kuma lokaci na azumi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya, wanda Zainab Babaji ta haɗa muna. Ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Filato ta yanke hukuncin kowace ƙaramar hukuma ta je ta nemi kuɗaɗen da za ta biya albashin ma'aikatanta da suka yi watanni uku babu albashi. A wani taro da shugabannin ƙananan hukumomin jihar Filato goma sha bakwai suka yi sun yanke hukuncin kowace ƙaramar hukuma ta je ta nemo bashi da za ta biya ma'aikatanta saɓanin yadda ake haɗa kuɗaɗen ƙananan hukumomi wuri guda yadda kuma ƙananan hukumomin da ke samun kuɗaɗe da dama ke tallafa wa waɗanda ke da ƙarancin kuɗi. Shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar plato kuma shugaban karamar hukumar Mikan Ezekiel Velgab ya ce kashi 99 na kudin da kananan hukumomi ke samu na fitowa ne daga gwamnatin tarayya kuma kudaden shiga da suke samu daga gida ba su da yawa. Honestly speaking, the delayance is due to the fact that what is coming in cannot really pay these salaries as at when due. Ya ce a gaskiya tsaiko da aka samu na rashin biyan albashi shine saboda abin da ke shigowa ba zai iya biyan albashin a lokacin da ya kamata ba. Looking at the challenges and peculiarities also going by the decentralization directives by the state government that all local government should go back and handle their salaries individually. ya ce shawarar da muka yanke bayan mun yi nazarin matsaloli da wasu batutuwa game da umarnin da gwamnatin jiha ta bayar kowace karamar hukuma ta je can ta biya albashin ma'aikatanta da kanta ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar plateau goma sha bakwai da a kwanakin baya suka sha fama da zanga-zangar neman gwamnati ta aiwatar da dokar mafi karancin albashi na naira dubu talatin sun karkare ne da rashin samun albashi na watanni uku shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na karamar hukumar jasta are arewa comrade kida kish philip ya ce wargaza ƙananan hukumomin ba zai haifar musu da ɗa mai ido ba dama burin ma'aikaci ya ga albashin shi yana shiga kowane wata ko su wargaje shi ko su wargaje shi amma mu daga ganin albashin mu kadan kai ki da nisa tun da muka samu kuɗi na watan goma sha ɗaya da zuwa watan sha biyu na bara ranar ashirin da tara ga watan ɗaya na wannan shekara ba mu sake samun kuɗi ba da sunan cewa kowa ya je ci gashin kansa kamar mu a jos not akwai matsaloli sosai maganan albashi kamar wage bill namu is about miliyan dubu ɗari biyu da goma sha tara kowane wata a watan ukun da ya wuce da suna so su bamu kuɗin watan ɗaya a biya wata ɗaya muka ce ba za mu karba ba don muna cikin wata uku kenan a bamu wata biyu to kuɗin nan har yanzu ba samu ba yanzu da aka yi kasafin kuɗi daga abuja aka zo aka raba kamar haka kuma sun ce za su bamu kuɗin wata ɗaya da rabi to mu tabbajin an biya salari rabin albashi ba shine muka ke to har yanzu ana kan jayayya to jiya ma mun dinga zama da camomi da komi na local government da su dpm da dfss mu kuma mun yanka cewa ba za mu karba anything less than kudin wata biyu ba mm. duka mun zauna da any to the other five sister union din mm. so a takace dai mun sa su dole dole zai su nema bashin kudi su cika a biya mu kudin wata biyu kuma muna ganin Allah ya da ba da juma ba daga nan zuwa ran za mu samu wannan kudade na wata biyu din mm. to a kwanaki da kuka yi ta zanga zanga cewa biya ku albashi ku kun yi ta zama da shugabannin kananan hukumomin nan kana gani kamar bai haifar da wani da mai ido ba kenan har yanzu a kashin gaskiya ba ta fi da mai ido ba dalili kuwa ba ba biya mu daidai kamar da ke biyan state ba state sun samu nasu full 30,000 million wage amma local government daga masu karamin albashi grade level 1 to 6 su ne aka dan kara musu amma daga bakwai zuwa sama bai ma kai ba gara da an bar zuwa 18,000 naira million wage mu ma abin da muka dinga ba da korafi kenan ba mu 18,000 million wage gwamnati sun ki suka ce ai wannan tsarin dokan yan PDP ne su kuma AP sun zo da 30,000 ne to 30,000 din ma har yanzu ba samu ba za a iya warware wannan matsala kuwa wannan matsalan ba za a iya warware ta ba sai dai ko gwamna zai ji kukan ma'aikatan local government a sake ceto a'a a dawo da shi centrally a dinga biya wato a hada kamar yadda dama ake hadawa yawa hada kamar yadda ba hadawa amma ba haka ba tuntun musamman mu jos north da mangu da lantern south da lantan north za mu samu matsala sosai akan wannan abubuwan saboda jos north muna da workforce da yawa akwai ma'aikata da yawa da sosai in ba mai da hankali ba sai an dinga bari a kai wata biyu ko uku kafin a zuwa biya wata daya to wani mataki a ce gwamnati za ta dauka na ganin cewa an kawo karshen rashin biyan albashi bashi wa na ji daɗin wannan tambaya sosai saboda menene in kin ga sharing formula din yanda ake raba kudi daga abuja federal government ba ta da ma'aikata da yawa suna ɗaukan babban kasau din state ma tana zone biyu local government da su ne suke da jama'a su ne kuma na ba su fikankancin a cikin kasau din taimakon da shugaba zai yi mana shi na kan a sake tsara wanda in an raba kudade a kara mana so that sai ishe mu amma ba haka ba akwai matsala da kuma in shugaban kasa da yan majalisu sun yadda sun ba hannu a ba karana hukumomi gashin kanta to shine kawai za mu samu mafita cikin wannan abu. Shi ma shugaban kungiyar malaman makarantun firamare a karamar hukumar Jas Arewa kamar Joshua Bala ya ce rashin biyan albashin zai janyo komo bayan ilimi a kasa baki daya Country that ta ci gaba to ilimi ne ya sa ta ta ci gaba abin da ya shafe malamai zai shafe mu bai kamata a ce cewa malami ya rasa albashi ba industrialized country suna ba da fifiko ma malamai makarantu kamar nan nan najeriya muna ce nnpc ko wajen da ake biya da yawa to su a can malaman makaranta ne ake biyan su da kuɗi sosai kuma ana ganin amfanin a yara har kuma development kuma na katsa to amma a nan kam an gaza To gashi nan su shugabannin kananan hukumomi na cewa kowace karamar hukuma ta tafi ta san inda za ta nemi kuɗin da za ta biya ma'aikatanta. Kun gamsu da wannan shawara da suka yanke? Mu gamsu ba wato zanga-zangan nan na muka yi muna neman yancin kanmu ne. a cikin zanga zangan nan sukin shine suka fito suka furta wannan wato kamar haushi ne ya sa sun yi wannan abun mu a namu ba su yi shi da ya kamata ba full autonomy da shine zai iya biyan bukata in dai akwai gaskiya ba a zo ana partial autonomy ana cewa an ba ku autonomy ana kuma jack meeting tare ana kuma da commissioner for local government and chieftaincy ana kuma da permanent secretary for in ba wa'annan din nan ba za a yi jack ba balle ma a sake kuɗi magana ne da ya zafe su mun yi yajin aiki kuma yajin aikin ma da protest din ma a kan gaskiyarmu ne tun da an biya mu na watan goma sha daya sha biyu ba mu sake gan salari ba har wa yau da yanzu na magana da ke sai dai ana kokari a ganda cewa za a biya wata daya da kuma watan wata biyu kuma wace hanya kake ganin kaman eh, ya kamata ita gwamnati ta bi domin a samu warwarewa ta yadda ba sai ma'aikaci ya wahala ya yi ta zanga-zanga ya yi ta ihu kafin ya samu albashin da ya kamata a bashi ne bane inda gwamna zai dinga bayar ya taba alkawari zai dinga bayar da wani dan kasafi ma karamar hukuma kenan to za mu samu sauki a nan wurin Jos North Local Government yana da ma'aikata kuma ma'aikatan nan masu karban kuɗi ne sosai. Kin san dalili? Permanent Secretary ne, Commissioner ne, Director ne matansu na nan a Jos North. Sun ce matansu ba za su bar Jos North ba, ba za a kai musu matansu wani local government ba. An tara irin wa'annan iri irin su. Chip a Jos North. to dole a samu damuwan wage bill amma in aka yi gaskiya local government da ba su da su mutane nan da yawa a ɗauke wa'annan ɗin kar ya gani mishi director ne shi pamsec ne a kai mishi matan shi kamar da aka kai matan wa'ansu yaran wa'ansu su ma su yi gaskiya to nan za a samu gaskiya. Daga jihar Benue kuwa masu ruwa da tsakiya jihar ne suka bukaci al'umma su bar jami'an tsaro su gudanar da aikin su bayan kisan sojoji goma sha ɗaya da ke aikin wanzar da zaman lafiya lafiya karamar hukumar Konshisha da ke jihar ta Benue. Gwamnan jihar Benue Samuel Otom a wani taro da ya yi da sarakuna da sauran masu faɗa a jiya jihar ya buƙace su da su tabbatar an kwato makaman da 'yan ta'addan suka kwashe bayan sun kashe sojojin. Otom wanda ya nuna bacin ransa kan kisan sojojin ya ce mutane shida sun rasa ransu yayin da sojojin ke bincike bayan kisan takwarorinsu ya kuma yi kiran a zakulo waɗanda suka kashe sojojin don yi musu hukunci. Gwamnan jihar ta Benue Samuel Otom ya kuma buƙaci hukumar kula da kan iyaka ta ƙasa da ta fitar da kan iyaka tsakanin yankin Okpute da Bonta a kan iyakar Oju da Konshisha wanda rikicin kan iyakar ne ummul aba'isan tashin hankalin da ya kai ga kashe sojojin. Gwamna Otom ya ce tuni ya umarci hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar da ta binciko matsalolin da 'yan gudun hijiran ke ciki a yankin don ba su agaji. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma ga mu na gaba. Wasanni a takaice. kai zamu za mu fara ne da batun wasannin motsa jiki kashi na ashirin da aka kammala jiya laraba a najeriya wadda aka ɗauki tsawon kwanaki goma sha biyu ana fafatawa a rukunin maza da kuma mata a jihar edo jihar delta ita ce na ɗaya da yawan lambobin zinare guda 158 azurfa guda 116 da kuma tagulla guda 110 sai na biyu jihar edo mai masaukin baki ta sami lambobin zinare guda 129 azurfa 104 sai tagulla guda 108 jihar bayelsa ita ta zo na uku da yawan lambar zinare 56 azurfa 55 da kuma tagulla guda jihar rivers ta zo na hudu jihar lagos ta zo na biyar sai jihar oyo ta zo na shida jihar akwa ibom na bakwai sai jihar ogun na takwas a yayin da jihar kano ta zo na tara da yawan zinare guda goma sha ɗaya azurfa ashirin da biyu sai ta gulla talatin da uku daga ƙarshe an amincewa jihar delta ta ɗauki nauyin gudanar da wasannin motsa jiki a shekara ta 2022 yanzu ya tabbata cewa ƙungiyar kwallon ƙafa na real madrid da chelsea da kuma psg da manchester city su ne za su fafata a wasannin semifinal don neman lashe kofin champion league yanzu kuma za ku ji cewa angulice ta koma gidanta na tsamiya inda kaftin ɗin super eagles na nigeria ahmed musa ya koma tsohon ƙungiyarsa wato kano pilas da ke garin kano domin ci gaba da buga mata wasa tun a ƙarshen makon da ya gabata ake ta daɗe daɗin cewa musa wanda ya bar ƙungiyar al-nasar da ke saudiya a watan oktoban bara na shirin koma murza leda a gasar premier league a nigeria tuni dai har hukumar shida wasannin premier league na kasar nigeria ta amincewa Amir musa ya murza leda tun barin shi saudiya bai sami wata kulob ba sai dai wasu 'yan najeriya sun nuna adawarsu na gayyatar da aka yi wa Amir musa domin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka amma babban kocin najeriya ya ce Amir musa tamkar garkuwa ne ga 'yan wasan najeriya ahmed musa yana da shekaru 28 ne da haihuwa abdulwahab muhammad da amurka daga bauchi a Najeriya. yanzu kuma sai nasiha kan falalolin wannan wata na ramadan ni ne a tayar ɗan duwa ɗaya daga cikin 'yan warar hula na ƙasar niger a nan garin yamai niger matashi kuma abinda za mu haɗi kusa kan wannan wata mai daraja mai alhurma wata na ramadan da kowa yake so wata ne wanda dai a matsayinmu na matasa muke na'amu da shi da jin daɗi saboda a duk lokacin wannan wata allah ya gwada mana shi matasa yana ba mu wani dama daban na jin daɗi menene jin daɗi kana matashi idan ka ɗauki niyya za ka ɗauki wannan wata azumi na wannan wata na ramadan na wata guda yana sa maka imani da tausayi da jin daɗi cikin zuciyoyinka wanda kuma cikin rabo cikin sa'a zai baka dama wasa wasu abubuwa iri-iri da na matasa suke yi kenan shine jin mu sosai matasa nan na ƙasar niger a nan garin yamai sautu a yanzu lokaci ne ya zo wanda matasa sun fara ganewa sun fara dawowa bisa kan hanya sun fara ganewa addini wannan shine abin yi kuma cikin ikon Allah za ku ga matasa da yawa da ba sa sallah ba sa azumi ba sa komi amma dalilin wannan watan daga ya zo in suka kama wannan ibada ta wata guda za ku ga sun samu nutsuwa daga shi sun huce kwata-kwata har abada sun da addini sun da duka abubuwan da suke yi wata na buɗi kuma wata wanda duka abubuwa na alam na shira na duka bukatu na duniya da mutane suke bukata ya tabbatar mana da alheri kuma ya kare mu duka kuma ya raba mu da duka wani abu na shaidan. Da haka muka zo ga mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. An daina faɗa a Aljanena babban birnin jihar West da ke Sudan. bayan kwanakin da aka kwashe ana gwabza kazaman faɗan ƙabilanci amma mutanen da suka guje wa gidajensu na buƙatar agajin gaggawa na abinci ruwa muhalli kayan tsafta a cewar hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wani kwamiti mai zaman kansa na ƙwararru a fannin lafiya a amurka na jinkirta yanke shawarar ƙarshe akan rigakafin covid-19 na kamfanin johnson johnson yayin da suke samun ƙarin bayanai game da rigakafin da kuma yiwuwar alakarsa da mummunan daskarewar jini da ba a saba gani ba amurka da shirin kakaba takunkumi a kan rasha a matsayin mai da martani akan yin katsalanda a zaɓe da kuma yin kutsen yanar gizo a ma'aikatan gwamnatin tarayyar ƙasar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa. Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. Salam.